من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na 22 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1400 da 20 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina jiya idan ba manta ba mun tsaya karshen aya ta 76 cikin wannan sura mai albarka suratu yasin fadin Allah ta'ala fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun yau kuma za mu tafi farkon aya ta 77 mai Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم التي أولم يرى الإنسان جنسان أدم با يد مسنير أنا خلقناه سوى للمو من هالتيشي من نطفة دقة مني بيسان هكذا fa'iza huwa haka kawai sai ga shi ɗan adam ɗin nan da ɗigon mani yake mafalarsa sai ga shi ya zama khasimun mai tsananin husuma mubinin kuma mabayyani yana ganin cewa yaya za a yi Allah ya iya farfaɗo shi bayan mutuwarsa ya manta da cewa yaya aka yi Allah ya samar da shi daga tubon mani ya samar da shi daga walakantaccen ruwa kamar yadda Allah ya bayani da kansa wa daraba lana masalan har ma ya buga mana wani misali wa nasiya khalqa ya manta da kansa qala yake cewa mun yuhyi al-izama wa hiya ramim wai wani ne zai iya rayar da wannan busasshen kashin wanda ya kode ya sale a cikin yashi haka wani kafiri cikin kafiran maka ya dauki wani kashi busasshe da dadde a cikin kasa ya nuna manzon Allah cewa a rabbuka qadirun ala ihya'i hadha yawm al ubangijin ka zai iya rayar da wannan ranar tashin kiyama yace kai kanka zai kashe ka ya rayar da kai ya shigar da kai jahannama duk a wannan ranar <laughs> ba ma nan kashe ba kai kanka da kake mutu qala man yuhyi al-izam yace waye zai iya rayar da wannan kaface wannan kashi wato ko kasusuwa wa hiya ramim alhalin sirriddige sun haɗe da kasa tallafi قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم كتب سو يحييها wanda zai rayar da waɗannan kasusuwa bayan haɗe wasu da ƙasa an sha'aha awwal marra wanda ya halitte su a farkon lokaci shine Allah ta'ala wannan sai daga cikin manyan dalilai da daga tashin kiyama ce wa huwa bi kulli khalqin alim kuma shi masani ne game da kowane irin halitta wanda ya yake rayayye da wanda ya riga ya mutu a ko ina mutum yake ubangiji ta Allah ya san da shi kuma zai farfado da shi ranar tashin kiyama tabbatuwansa da cewa masani yana ɗaya daga cikin dalilan da ke zai iya tashin kiyama sai sai الذي جعل لكم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وبنجي شيني وندا يسن يا نارا يتا من الشجر الأخضر نارا wato min shajar al-akbar daga itaciya wanda take ya sharaf amma a samu sinadarin da za a iya yin ashana da shi a kyarta wuta kuma ta kama domin asalin wutar duniya gaba ɗaya asalin ta daga cikin itace ne duk inda wani sinadari yake wanda za a kunna wuta da shi asali daga danyen itace ake samun wannan sinadarin to wanda ya ɗoye wuta cikin abin da yake ɗanye wato ya fitar da abu daga kishiyarsa dalili ne bisa da cewa zai iya farfado da mutum ranar tashin kiyama fa idza antum minhu tuqidun sai ga ku da kanku minhu daga cikin wannan nar din ne ko kuma daga cikin wannan ashajar al-asdar din ne ku duna kuke kunna wuta wadansu malaman tafsiri suka ce akwai wani samfarin itace daban wanda yake danyensa kana iya daukar shi ka hada wannan itace da wannan itace wuta ta kama wadansu suka ce a dukkan wani itace na duniya galibi za a iya samun sinadarin wuta a jiki illa iyaka alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma sai ya ci gaba da bincike zai sani أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم shin yanzu wanda ya halitta sammai da kasa bai zama mai iko ba bisa ga sake halittar kwatankwacin su mutane na da bala lalle zai iya wa huwa al-khallaq al-alim shine wanda ya da yawan yin halitta sannan kuma shine masani إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إنما أمره سندي لمر أبنجدي إذا أراد شيئا إذا يسو ون أبو إذا يسو فاروار ون أبو inna ma yaqulu an yaqulu lahu kun zai ce da abin ne kasance fa yakun nan take sai abin ya kasance gurgurdan yadda iradar Allah ta so fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay sarki ya tabbata ga wanda a hannunsa ne mulkin kowane irin abu yake wa ilaihi turja'un kuma zuwa gari shi za a maishe ku a gobe kiyama yanzu nan gurin dalilai dalilai ne Allah ya zana wanda ke zama mayar da martani ga wanda yake inkarin ranar tashin kiyama farko dai yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra wato kasancewar shi ya halittan sake farfado da ita ba zai masa wahala ba wannan dalili ne dalili na biyu fitar da abu daga cikin kishiyarsa alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdar nara dalili na uku kuma shine kasancewar ya halitta abin da yake mu girma sama da kasa yanzu wanda ya halitta sama ya halitta kasa farfado da dan adam kuma sai ya gajire shi dalili na hudu kuma shi idan ya tashi abin zai ce da shi kunne nan take sai abun ya kasance dalili na biyar kuma mulkin komai na hannunsa cikin komai din nan har da kai dan adam bayan mutuwarka fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in dalili na shida kuma dama gari shi za a koma ko ilayhi turja'un dalili na gaba kuma ya siffanta da ilimi dan a ayar farko bi kulli khalqin alim sannan kuma huwal khallaqul alim dalili na gaba kuma ya siffanta da yin halitta bi kulli khalqin sannan kuma al khallaq waɗansu malamai ma suna ce dalilai har guda tara ne a nan wurin idan ka yi nazari sosai cikin istinbaɗi za ka iya zaƙulo dalilai da ke nuna Allah na iya yin tashin kiyama a duk lokacin da ya ga dama dalili ɗaya ɗaya har guda tara wannan shi ne karshen wannan sura mai albarka suratu yasin yanzu kai tsaye kuma za mu shiga cikin suratu safa suratu safa ita ce sura ta talatin da bakwai a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma kuma tana kunsa da aya ɗari da tamanin da biyu ko kasa da haka ko sama da haka da kaɗan kuma sura ce wanda suke makiya hadisi ya tabbata cikin kitabu tafsir na imam nasa'i haka imam al-hakim ne saburi ya rawaito haka imam ahmad bin hanbal da sauran waɗansu malaman hadisi abdullahi dan abbas yace manzon Allah idan ya tashi mana limanci yana umartar mu wajen idan mun mu yi limanci ya amurna bit tafsir yana cewa ku rinka sauƙaƙawa kar ku ja doguwar tura ku wahalar da mamu sai ce wa ya ummuna bi saffat amma kuma sai muna limanci da suratu saffat wannan ita ce saukakawa a mizanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka karanta kul huwallahu da inna a daina ba kai sallar kul huwallahu inna da inna inna anzalallahu fi lailatul qadr wa duha wal layli za ka ja yi. amma sautakawa fa annabi ke umarta a yi abdullahi da umar ke tare da haka sai mana limanci da suratul safa kuma ya taɓa karanta suratul arab a cikin sallan magariba kuma duk sautakawa ne yayi sallallahu alaihi wasallam bai sauƙi <laughs> suratul arab kuma nawa ne izu nawa ne ba izu biyu ba da wani abu izu biyu da wani abu a sallan magariba kiyamun lailin da za ka yi wa mutane su rika gudu ke da yau izu biyu da wani abu ko ba haka ba masu canja alwala su yi zuwa suna canja alwala ba wani canja alwala hutu suke so sai mutum ya ɗauki buta ya samu ruwa to amma ga Allah na yi sallan magariba da wannan sallallahu alaihi wasallam suratu safa sura ce makkiya kuma galibin abin da suke kokarin tabbatarwa akwai kissocin annabawa a gajarce bayan an kawo su da fadi a cikin wadansu surorin da ba waɗannan ba sannan kuma tana mayar da hankali wajen tabbatuwar tashin kiyama da kuma alkawalin Allah na taimakon bayinsa na gari annabawa da mabiya annabawa a kowane lokaci da kowane zamani shine babban darasin da zamu koya cikin surar ne Allah ki Bismillahir Rahmanir Rahim والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالزانيات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق وبنجد بسم الله الرحمن الرحيم والصافات إنا يرنقوا دمد جماع الملائكة ما سين سهو سهو صفا وتوقن لسكي جلوى بسجة سهو سهو bazzajirati ina rantsuwa da taron mala'iku waɗanda suke azzajirati masu razanaswa ta hanyar idan Allah ya turo da azaba a turo su zo da ita zajiran matukar razanaswa fattaliyati haka ina rantsuwa da jama'ar mala'ikun da ke karanta zikiran abin karantawa ga annabawa waɗanda ake turo su da wahayi zuwa ga annabawa inna ilahakum lawahid lalle ubangijin ku kadaitacce ne ba biyu bane ba ballanta na kai uku ko ya kai hudu as-saffat mala'iku wadanda suke yin sahu sahu az-zajirat mala'iku wadanda suke razuna kuwa fattaliyat mala'iku wadanda suke karantar da wahayi a bisa ga annabawa domin zikiran din shine wahayi mala'ikun da ake turowa da wahayi aminu wahayi guda ɗaya shine mala'ika jibril amma wannan baya hana ya samu ƴan rakiya cikin taron mala'iku da ake turo su don su isar da wahayi zuwa ga annabawa wannan cewa as-saffat da azzajirat da attaliyat dukkan su mala'iku ake nufi shine zance mafi inganci cikin zantukan malaman tafsiri shine tafsirin Abdullah ibn Abbas da Abdullah bin Mas'ud a cikin manyan sahabbai kenan da su mujahid suka tada daga cikin manyan tabi'ai shine galibin malaman tafsiri suka dalilin su kuma akan cewa as-safat ana nufin mala'iku hadisi masu tarin yawa kaɗan daga cikin su manzon Allah ke cewa da sahabbansa me zai hana ku rinka yin sahu irin yadda mala'iku ke yin sahu ko suka ce mala'iku ma na yin sahu ko ko yaya mala'iku suke yin sahu su sai ce ai su mala'iku in suka tashi ibada sukan fara suka sahu farko ne sannan na biyu sannan mai bi masa sannan mai bi masa kuma in kun tashi haka za ku rinka yi in kun zo sallan jami'a kada ka farar da sahu na biyu alhalin na farko bai cika ba kada ka farar da na uku alhali na biyu bai cika ba dole ka suke sahun da ke gaban ka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wannan sai nuna safat malaiku ke an gane ko sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisin na muslim yake cewa mu al'ummar karshe an fifita mu kan sauran mutane ta hanyar al'amurra guda uku farko dai an sanya sahunmu ya zama kamar sahun mala'iku na biyu an sanya mana kasa ta zama mana wato a wurin sallah na uku kuma an sanya turbayarta ta zame mana abun tsarki shine ni ta yi in mu samu ruwan da zamu alwala ko wanka ba to cikin nan gudun duk suka ce as kaga mala'iku kenan ake nufi az-zajirat kuma su ma su ake nufi fattaliyat suka ce daidai da ke falmulkiyat zikra udran aw nuzura wanda falmulkiyat a can gurin duk an yarda taro ne na mala'iku to su ne attaliyat dan almulkiyat lokacin kisar da wahayi kenan attaliyat karanta su kenan da annabawan da aka turo zuwa gari ina fatan kun fahimta wannan shine da tofi inganci zance na biyu akwai malaman da suka fassara as-safat suka ce wato ayarin tsaye a sama dan ubangiji ya siffanta su cewa su ma suna yin safat أولم يروا إلى الطير فوقهم كافات ويكبدن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير suka ce wato kenan abin ne kenan a tsuntsaye kenan a sama alam tara anna allah yajid lahu man fi samawati wal ardi wa tayru saffatin kullun qad alima salatahu wa tasbiha wallahu alimun bima yaf'alun suka ce wannan wato ana nufin tsuntsaye ke sai dai wancan zance ya fi karfi saboda dalilai saboda karina domin idan ka ce wancan ana nufin tsuntsaye dole a azzajirat kuma ba zai zama tsuntsaye ba sai ya zanto kenan mala'iku a taliya kuma ba zai zama tsuntsaye ba amma idan ka dauke su gaba daya akan mala'iku to sai ya zanto baka raba bamiri ko marji dalil zuwa wani wuri daban ba dukkan su gaba daya ya kasance siyaqul kalam ala watiratin wahida ala qasdin wahid wa nizamin wahid wannan tafsirin shi ne yake dacewa ina fata an fahimta menene dalilin rantsuwa da mala'iku menene dalilin wannan shine dan Allah ya tabbatar da kadaituwarsa inna ilahakum lawahid lalle ubangijin ku kadaitacce ne shi kadai yake a cikin rububiyyarsa duk ayyukansa nasa ne ba mai taya shi shi kadai yake cikin uluhiyyarsa banda shi ba wanda ya cancanta a yi masa gurka shi kadai yake ta fuskar sunayensa mafiya kyau ta fuskar siffofinsa mafiya kamar rabbu samawati wal ardi shine wanda ya halitti sammai da ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su na halittu wa rabbul mashariqi kuma shine ubangijin mahudan rana ha kuma shine ubangijin mafadar rana din al mashariq ya zama jam'i kenan a wani wuri yana nuna mahuda daya kuma mafada daya walillahi al mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa tamma wajhullah a wani wuri yana nuna mahuda biyu mafada biyu rabbul mashriqaini wa rabbul maghribai a wani wuri yana nuna mahudar sun kai uku zuwa abin da ya sama haka mafadar sun kai uku zuwa abin da ya sama fala uqsimu bi rabbil masariki, wal magharibi inna laqadirun ala an nubaddila khayran minhum wa nahnu bimuslimin to sai malamai suka ce idan an ce mahuda daya mafada daya a lokacin ba a izina da wurin hutowar ranar a'a daga wani bangare ne gabas bangarorin ko ake so a nuna bangaren gabas da kuma bangaren yamma wato ba so ake a nuna wato ainihin wato mahudar ba ita kanta kawai wurin amma idan an ce mahuda biyu mafada biyu to wannan an yi izina ne canjuwar lokaci daga lokacin zafi zuwa lokacin sanyin hunturu wani lokaci rana za ta gudu daga gabas maso kudu ta fadi gabas maso yamma maso arewa wani lokaci gabas maso arewa ta fadi yamma maso kudu kaga ya zama abin ne kenan amma idan an ce matarik ya zama jam'i kenan to ya zama kenan ne aka ce wannan izina da kowane yini kowace shekara tana ɗauke da yini ɗari uku da sittin ranar kowace rana ko ranar kowane yini mahudarta daban da na 'yar uwarta a ce kowace kofa ɗaya so so ɗaya ne rana ke fitowa a cikin ta a shekara kuma kowace mafaɗa ɗaya so ɗaya rana ke faɗowa a cikin ta a shekara ko kuma wata shekara ne gado adadin kwanakin shekara ba ɗari uku da sittin ba to su ne adadin almasari su ne adadin almazarik don haka sai a kawo su a cikin jam'i wani lokaci wani lokaci a kawo su a mufrat wani lokaci a kawo su a musamman rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masharib ubangiji shine wanda ya halitta mai gaba daya kuma shine ya halitta kasa da abin da ke tsakanin su kuma shine ubangijin mahudan rana har ko mafadarta sai ta bi inna bayyana samaa ad-dunya bi zinatin kawakib wa izan min kulli shaytanin marid la يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصر التي إنا زينا السماء الدنيا للمو ذو قواتا تلين ثمانية الدنيا بزينة دون أدو أدن نكون الكواكب wato idan ya so zinatin bit tanwin kenan alkawakib sai zanto badal ne na zina din a wata kira'a bi zinatul kawakib bil idafa kenan sai zanto zina mudaf alkawakib mudaf ilayhi sai zanto ma'anarta inna zayyana sama'a dunya lalle mun kawata sararin samaniyar duniya bi zinatul kawakib da adan taurari ko ka ce da ado adan sune taurari ko ka ce da adan taurari duk daidai sakamakon da guda ɗaya ne wato taurari waɗansu daga cikin su ubangiji ya sanya su domin su ya zanto sun zama wato ado a sama waɗansu kuma ubangiji ta'ala ya sanya su domin mu samu yiwuwa cikin duhun dare mu gane ina gabas take ina yamma take ko da mu wata kama mu ya za a mu gane hanyar garin mu da sauransu da haka ce huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr ubangiji shine ya sanya muku taurari don ku samu shiriwa da su a cikin duhun dare fi zulmatul barri imma da a cikin duhu na fako wanda ke samun ku a dare dare wal bahri ko kuma cikin duhun teku idan ka samu ɗimuwa a cikin teku baka san ina ne hanyar garin ku ba ko ina ne gabas ina ne yamma ba masu isra da taurari sukan gane cewa tauraro kaza in ya fito to kenan gabas tana nan gurin ko kuma yamma tana nan gurin an gane ku kun ga ayyuka guda biyu kenan farko ado sannan na biyu kuma dan mu shiryu mu sami kimtsuwa idan mun fata ko ɗimuwa ta kama sannan abu na gaba wa hifzan kuma mun sanya waɗannan taurari don su zanto tsaro min kulli shaytanin mari daga dukkan wani shaytani kangararre maridin wato wanda yake abin jefewa ko abin la'anta abin la'anta shine mari kamar yadda muka faɗa a rannan lokacin da muke cikin surutu saba taurari wato ainihin aljanu suka yi yunkurin sato maganar da mala'iku ke tattaunawa tsakanin sararin samaniya ko to sai ubangiji ta ya sanya irin wannan taurari dan tsaro la yasma'una ila al-mala'i ala su aljanu ba za su iya sauraron al malail ala ba wato kungiya madaukakiya su ne kungiyar mala'iku dan a sama suke ba a kasa ba ba su iya saurare gare su wa yuqzafuna za a rinka jifan su ne min kulli janib ta kowane wuri yayin da duk suka zo ɗaya ya hau ɗaya don su sato maganar mala'iku ta addefe su wato ainihin da taurari waɗanda wani lokacin su same su wani lokacin kuma su kuskure musu gurgurdan yadda Allah maɗaukacin sarki ya ga dama sai ce duhuran ubangiji ce duhuran ana turo da wannan saurari ne duhuran dan kore su zama dan korar su daga wannan fadadin da mala'iku suke ko dan korar su don kasa saurari abin da mala'iku suke faɗa walahum azabun waqif lalle suna da azaba madimanciya a wurin ubangijin su tunda sun zama kangararru wato ana nufin su waɗannan aljanna sai ce illa man khatifa al ka. illa man khatifa al-khatfata fa atba'ahu shi'abun saqiba illa man khatifa al ka sai dai kawai wanda khatifa al-khatfata wato yawa kizan din da gaggawa ya sa kizan din da gaggawa daga wurin mala'iku wato ya sauko fa atba'ahu sai kaga wato fa atba'ahu shihabun sakib sai wani taularo mai hasken wuta sai ya biyo shi to wani lokaci ne same shi wani lokaci ya kuskure masa kamar yadda muka فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لاجب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون التي فاستفتهم تنبيتك دي سوكا فرمكا أهم أشد خلقا shin halittarsu ce ta wahala da girma amman khalaqana ko kuma abin da muka halitta cikin abin da muka ambata baya halittan baya dai akwai mala'iku as ta saffa ta zajiratu ta taliya ta zikra sannan akwai sama akwai kasa rabbus samawati wal ardi sannan akwai abin da ke tsakanin su ma bainahuma sannan akwai muhudan rana wa rabu masariq sannan akwai halittan taurari zayyana sama a ad-dunya bi ta nuka kawakib sannan akwai halittan aljanu wa hifzan min kulle kulli shaytanin marid sannan aka sake wani ta maganar mala'iku la yasammauna ila al-mala'il a'la al-mala'il a'la ne mala'iku to waɗannan dangin halitta da aka ambata a baya da su da halittar ɗan adam wanne ya fi girma har shakka kuke ma ku san wanda ya fi girma ba wanne ya fi girma waɗancan dukkanki mala'iku dai sun fi ɗan adam girma wannan ba sai an faɗa ba haka aljanu sun fi ɗan adam girman ne haka kuma abin da ya shafi wato halittar sama da kasa wannan ai ba ma sai an yi magana ba haka kuma abin da ya shafi wato ainihin ah, ah, duk dai abin da aka ambata a nan gurin gadijinsu wato sun fi ɗan adam girma in ba wanda aka kawo cikin umumi ba wa ma bainahuma wanda har kananan halittu na iya shiga ciki ko shi dan adam din kansa fastaqihim ka tambaye su ahum ashaddu kalkan an man kalkan. shin halitta su ce za ta fi zama akwai wahala wajen samar da ita man kalkana ko dangin abin da muka halitta baya man din nan da ma'ana ma da man tana zuwa da ma'ana ma duk da cewa ga ka'idar larabci man tadullu ala al-aqil ko kace tadullu ala al-alim kamar da ibn hisham ya faɗa cikin awdahul masalik kamar yadda ma kuma tadullu ala zairul uqala ga abin da yake ba mai hankali ba sai a ce ma abin da yake mai hankali sai a ce man to amma tare da haka nan aka ce amman khalaqana an rinjayar da bangaren masu hankali ba wai don su kaɗai ake nufi ba hatta wanda ba su da hankali sun shiga cikin jerin abin da ake nufi domin mala'iku masu hankali ne domin jama'atul uqala ne waɗannan mulki an fahimta ku to amma abin da ya shafi taurari abin da ya shafi sammai abin da ya shafi kasa duk waɗannan gari ukala da haka da sai a ce ma amma sai aka ce man tagliban lil ukala an gane ku inna khalaqnahum min tinin lazib lalle mu mun halitti su asalin ɗan adam min tinin daga wato ainihin tako lazib irin wanda yake makalewa a jiki inda ka taba saboda damfansa wato ana nufin tin kasa wanda aka ta kuɗa ta da ruwa kaga zai zama lazim a wannan lokacin lazim shine duk abin da idan ka taba zai makale a ka shine asalin yunfu da aka halitta annabi adam alaihi salam dallati bal ajibta wa yaskaru bal bari dai kai ajibta kai ne kake mamaki na rashin yin imani su wa yaskarun amma su abin da suke ba izgili suke izgili suke dangane da sakon da ka zo da su izgili suke yi wargi suka ɗauki abin da ka zo da shi na addinin musulunci ko qur'ani wargi suke dangane da abin da ake kira a wata qira'a bal ajibtu wa yaskarun Allah ta bari ni kaina na yi mamaki yaya suke izgili da gaskiyar da kake isar musu to ubangiji ta Allah dan yi mamaki sun ce daga cikin siffofinsa mamakin Allah ya ta bambanta da kowa dole mu ya yi mamaki yaya mamakin sai ki ce bai wa kansa sani amma mamakin dan adam wannan wani abu ne wanda kowa zai iya gane menene mamaki idan an jingina shi zuwa ga dan adam amma idan ya shafi Allah wannan ya zama sifa daga cikin sifofinsa wanda sai dai ne imani da su amma ba lalle ne mu san kaifiyarsa ba wa idza zukiru la yadhkurun idan an gargade su an tunatar da su lahira la yadhkuruna ba sa tunawa balla tana su dauki wa'azi wa idza ra'u ayatan yastakhirun yayin da duk ga wata aya daga cikin ayoyi abinda ake nufi da aya nan mu'jiza cikin mu'jizozi yastakhirun sai su ran yastasirun nan gurin ma sai su mayar da abin abin yi ma izgili abin yi ma dariya da gaske an gane ko wato istihza'i shine yastasirun kenan ne kenan sai su وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا بعوثون آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون وقالوا كيف كان in haza illa sihrun mubin wato shine ɗaya daga cikin izgilin su in haza wannan abin da kazo da shi ba komai illa suka ce ai da mitna wa kunna turaban yanzu idan mun mutu mun kasance turbaya wa izaman mun zama kasusuwa a inna la mab'uthun yanzu kenan za a sake tashin mu karo na biyu nan gaba aw aba'un al-awwalun shin a cikin kissar cewa za a tashi mu din ma shin wannan ya shafi har iyayen mu ma na da na farkon farko sai Allah ce kul kace da suna am e eh, har iyayen nan wa antum dasirun ku ai kaskanta tuni ku ta komai ba a wajen Allah ta'ala ba zan gari Allah bai tayar da ku a karo na an gane ku فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ubangiji ce fa inna ma hiya zajratun wahida ai lamarin tashin kiyama ba komai bane face tsawa daya fa idahum yanzurun kawai sai kaga mutane sun tashi kowa na muzurai suna kallon juna fa idahum qiyamun yanzuruna kenan wa qalu sai kaji kafirai sun ce ya wailana ya kai kanmu hadha yawmuddin wannan fa shine yinin da za a yi sakamako shine yinin da kowa zai girbin abin da ya shuka tun jiya ko shekaran jiya din sa a duniyarsa hadha yawmul fasl alladhi kuntum bihi tukadzibun wannan shine yawmul fasli ranan rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin ma'abuta husuma guda biyu tsakanin azzalim wal mazlum wanda ya zalunci da wanda aka zalunta yau ne fa ranar rarrabewa alladhi kuntum bihi tukadzibun wanda kuka kasance kuna karyatawa da idan an faɗa muku ba maganar kalu ya wani na haza yau muddin wannan maganar su ce su kafiran da kansu za su ga wannan za su ce kai kanmu wannan fa shine ranar sakamako amma hada yawmul qasr alladhi kuntum bihi tukadzibun waɗansu malaman tafsiri suka ce Allah ne zai faɗa musu haka waɗansu suka ce mala'iku za su faɗa musu haka waɗansu suka ce a'a malamai masu wa'azi na gaskiya su ne za su jaddada musu wannan zancen an gane ko kamar dai yadda muka kawo aya da ta bada shaida akan haka jiya wato cikin karshen suratul rum da Allah ke cewa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'a كذلك كانوا يفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون to su ne za su sake cewa da su ha za yau mun faslin lade bihi to kazibun su za su ce da su kamar yadda makaranta je cikin surat yasin ma wa adar wa duk su ne za su faɗa musu wannan magana احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون إنكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون Allah zai ce uhshiru allazina zalamu ku tara waɗanda suka zalunci kawunan kuwa wa azwajahum su da masu aiki irin nan ana nufin anwa ko asna tara su su da masu sunufin sunufin aiki irin nasu allazina zalamu ana nufin waɗanda suka yi shirka domin a ashirk shine mafi girman zalunci kamar yadda Allah ce inna shirka la zulmun azim lalle shirka babban zalunci ne kamar yadda ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min az-zalimin az-zulm dai ana nufin shirka ke sannan kuma dukan kowane zalunci bayan sai kike ko hukun allazina zalamu bara waɗanda suka zalunci kawunan su ta hanyar yin shirka wa azwajuhum su da sauran nau'ika irin nasu wato tun da kafirai nau'i nau'i ne daban daga ciki akwai yahudu daga ciki kuma akwai nasara wato kirista kenan sannan akwai mujusawa sannan akwai kaza akwai kaza akwai kaza dukkan su azwaj tare su manyan masu shirka wa azwajuhum da sauran nau'ikan kafirai ire-iren su wanda sun yi tarayya wajen duk sun gare ma Allah duk da cewa kowa salon da ya je gare ma Allah din daban ne da na dan uwansa amma dai ka'ida ɗaya ce suka yi tarayya sai shine sun kafirce ma Allah tara su wa ma kanu ya abuduna su da abin da suka kasance suna bauta wa min dunillahi wanda ba Allah ba fahduhum ila siratal jahim ku shiryar da su ku yi musu nuni zuwa ga hanyar zuwa tafiyar wuta jahima Allah ya tsare shikenan sai a koro su malaiku to da su waja'al kullu nafsin maha sa'iqun shahid laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'ak fa basaruka al-yawma hadid suna cikin tafiya sai Allah ce waqifuhum ku dakatar da su innahum mas'ulun sai an tambaye su yaya ake suka kirka sai an tambaye su ko kirka annabi Isa bai isar muku ba ku yahudu annabi Musa bai isar muku ba ku musulmai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai isar muku da alqur'ani ba ta yaya kuka yi shirka a tambayi annabawan a tambayi waɗanda aka turo zuwa gare su فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم a كنا Allah التي tabbas wallahi sai mun tambayi waɗanda aka turawa din lallai wallahi sai mun tambayi kan aikin da aka tura kowane annabi sai an tambaye shi ba dan Allah bai sani ba din da tsirwa da dan adam wato cikakken adalci wajen hukunci ya tabbatar ba zalunta sa kai innahum mas'ulun a ce da su malakum la tanasarun dan me ba ku taimakon juna a yau a duniya da kuna tare ma juna fada a duniya da kuna tallafa ma juna cikin al'amuran da suka shafi rayuwarku wannan ya goyi bayan wannan wannan ya goyi bayan wannan ko kan adalci ko kan zalunci a duniya kuna da kungiyar kawance ta nasu kuna da kungiyar kawance ta Afirka OAU ko ba haka ba a duniya kuna da kungiyar kasashen Larabawa a duniya kuna da kungiyar mahasayar da kanazar da man fetur a duniya kuna <laughs> malakum la tanasaruna a yau dan me ba za ku taimaki juna ba ka Allah sai bal humul yawma mustaslimun bari su a yau gaba ɗaya sun mika wuya ba wanda yake da cewa ranar da Allah zai ce limanil mulkul yawm kowa ya shiru sanne sai lillahi alwahid alqahar da Allah shi kaɗai mai rinjaye mulki yake ba wanda ya sai ce ayi ko a bari sai Allah ta'ala shine ma'anar maliki yawmiddin din ko maliki yawmiddin din wato mamallaki mai mulkin ranar sakamako gaba daya shine Allah ta'ala wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun ko sai sashi ya rinka kallon sashi an tambaye su za ku taimaka ma juna ko kuna da ta cewa sai sashi ya kalli sashi tsakanin shugabanni da waɗanda aka ja tsakanin waɗanda suke shugabannin fata da kuma wanda suka ja mutane kan fata shine aqbala ba'dhum sai sashi ya fuskanci sashi ya tasaaluna suna tambayar juna me suke cewa قالوا إنكم كنتم تعصوننا عن yamin qalu bal lam takunu وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فعويناكم su waɗanda suke mabiya sai ka ji sun ce wa shugabannin su inna kun ta ta'tuna na anil ko ku kun kasance kuna zo mana ta bangaren dama abinda ake nufi da ta bangaren dama a al'adar larabawa duk abin da yazo ta dama ana tsammanin alkhairi a cikin sa yan an ce wani ya zo mun ta hagu akwai sharri to ku abin da kuke faɗa mana kullum cewa kuke abin da kuke faɗa gaskiya ne kuma wannan hanya ita ce hanyar bi wato ita ce hanyar tsira innakum kuntum tatuna na al yamin ku kuke zama ta bangaren dama tsammanin mu gaskiya kuke faɗa mana qalu sai su gabanin su faɗa dan kare kansu sai ballan ta kuna mu'minin dama tun ku ba ne bane ba wa ma kana lana alaikum min sultani cikin duk abin da muka faɗa muku ba mu da wata hujja akan ku da muka ba ku bal kuntum qauman tagin bar da ma kun kasance mutane ne tagina masu shishigi ga Allah in ba haka ba ku tambaye mu dalili mana mu ba ku hujja ba ko kwala da za ku rike mu ba mu tursa ku da karfin tsiya ba magana muka yi sai kuka bi mu haka za su rinka zargin juna a gaban Allah ta'ala fa hakka alaina qaul rabbina shugabanni ke magana suka ce sai kalmar Allah ta fada akan mu kalmar azaba da yake la amla anna jahannama min al-jannati wan nas ajma'in wannan kalmar ta fada akan mu maganar ubangiji ta fada akan mu da ku inna laza'iqun lalle gaba ɗaya mu da ku sai mun tantance wuta sai mun tantance azaba ba ga wainakum wannan tusa sai muka samu damar halakar da ku in na kunna gawi mu dama can halaka ku ne abokanan a muke nema sai kuka zo kuka ansa ku kuroro ke dan kuka bi mu dukkan wanda ya kira mutane kan bata haka za ta kasance tsakanin su da wanda ya kira tun daga cikin yahudu har ya zuwa kirista har ya zuwa kowane irin al'umma a ban kasa duk wani shugaba na bata haka za su tattauna shi da waɗanda ya fatar ya hallakar a ranar tashin kenan kaga yahudu shi yasa ba abin da zai gudana tsakanin sa da annabi uzairu su ne suka allantar da shi ba shi yake musu shi Allah bane haka kirista ba su da tacewa a gaban Allah gobe tashin kiyama dan su suka allantar da annabi isa ba shi yake musu shi Allah bane kuma ba shi yake musu shi dan Allah bane ba kuma ba shi yake musu shi na ukun Allah bane ba annabi isa ya bar hawariyun dalibanta cikin koyarwa mai tsabta wadda ta ginu akan kadaita Allah ɗaya kuma ma yanzu idan aka ce Allah a sama ko a ƙasa Allah ya fi ɗaya ai da za a samu rudani domin ko a faɗin duniya da aka samu shugabanni sun fi ɗaya ba shi sa ake yaki ba saboda kowa zai so ya baza mulkin sa ya faɗaɗa sama da na ɗan'uwansa, wani zai so bayan ƙasarsa ya ci iyakar wani ya shigar da wani cikin tasa wani zai so haka kuma in allolin suka ƙididdigu to dole ya kasance kowa na kokarin kinsa da mulkin sa kuma na kowa na kokarin gadar da mulkin sa ga ɗansa ko wani nashi ko ba haka ba shine ubangiji ta'ala ke cewa da a ce a cikin sama din nan akwai wani Allah da ba Allah ba da a ce akwai lalle da kafin su yayi husuma da tashi matta kadallahu min waladin ma kana ma'ahu min ilah idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun alimul sa wa shahadati ala amma ko Allah madaukakin sarki ce da a ce akwai Allah sama da daya a cikin sama ko ƙasa da kowa ya keɓance kansa da iyakacin tawar mulkin sa ko ba haka ba yanzu jihar Borno dole akwai abubuwan da ke iyakacin tawar mulki na gwamnatin jiha gwamna na da ta cewa kai akwai abin da zai iya shi kadai ba sai ya tuntuɓe yan majalisa ba akwai abin da dole sai ya samu amincewar majalisa ko ba haka ba kuma duk suna cikin barno din suna mulkin barno akwai filaye akwai tituna akwai wurare a cikin barno sai wanda yake mallaka ne na gwamnatin tarayya gwamnatin jiha ba ta zama ta maka alfarma ko ba haka ba sannan kuma akwai ababai na kananan hukumomi su suke da cewa a ciki ko da gwamnatin jiha sai ta nemi alfarma amma ba su ta ba musamman a yanzu da suke demokrasi wato kaga dole akwai iyaka kowa da aka ba shi ta mulkin ko ba haka ba kowa akwai daidai aikinsa daidai mulkinsa to in aka ce allan biyu ne ko har sun kai uku kamar yadda kirista suke faɗa to ina ne daidai inda yake mallakar ubangiji ina ne daidai inda yake mallakar annabi Isa ina ne kuma daidai inda yake mallakar Maryam idan aka ce ai duka na Allah ne annabi Isa baya da mallakar sanasa a kansa sai abinda Allah ya gutsura masa Maryam ba ta da nata sai abinda Allah ya gutsura masa, ashe Allah shi kaɗai ne Allah sauran in har ana so su samu dama na su zama alloli sai a ce eh to sama ta ɗaya ta annabi isa idan ka je kuma sama ta biyu to wannan tana na maryamu sauran kuma na Allah ne kada babu wanda zai faɗo wannan magana ko da in kiristoci din dole ya yadda mallakar waye gaba daya mallakar Allah tunda mallakar sa ne tun daga sama har ƙasa to kaga kenan shi kadai ne Allah sauran kuma bayi ne gare wannan kenan sannan sai a tambaye su a cikin sararin duniya ga tekuna ga ruwaye ga ma'adanai da suke cikin kasa daban-daban ko fetur ko gas ko lu'ulu'u ko murjani ko wane ne duk ga suna a cikin kasa wanne ne wanda yake mallakar Allah wanne ne wanda yake mallakar Annabi Isa ko wanne ne wanda yake mallakar Nana Maryam ko ko Yahudu wanne ne wanda yake mallakar Uzairu ba wanda zai iya nuna cewa eh to Afirka dai duk halittar Annabi Isa da iya halitta ko ba haka ba asiya kuma tana na Maryam ce. sauran kuma kasashen turai da ina da amurka ta kudu da ta arewa da ta ma'ina da ta tsakiya duk wannan mallakar allah ne shi kadai wannan nasu ne wancan nashi ai ba zai iya yi wa ne faɗa haka ba mai hankalin da zai faɗa haka dole ya da dukkan faɗin duniya gaba ɗaya mallakar wace ce mallakar allah ce to a ce tun da duka mallakar allah ce a ce shi kadai ne ilahu don sauran ba su cancanta ba su zama ila kowanne daga cikin sai zan to sai dai to abdul margu bawa wanda Allah ne ke daukar nauyin kulawa da shi kuma a ce wai kai wani ne Allah ka ce annabi Isa a ce ina yake kuma ka ce ya mutu wani irin Allah ne wannan ko an kafi ko ya ba da su don ya su mutane dan Allah wani irin Allah ne da baya da bawa da zai fice ka har sai ya ba da sa yanzu shi babu shi kenan wani irin Allah ne wannan sai ka samu hankalin yaya aka yanke karɓar irin wannan tatsuniyar don ta zo mu ji ta ce wannan yaya aka yi hankali ke karɓar irin wannan saƙon kuma har yadda kana waye ya kila kayi karatun boko kana da master degree ko kana da doctor degree ko har professor amma kuma kwakwalwar ta karɓi wannan ya za a kwakwalwar ta karɓi wannan wai wani daga cikin irin masu bishara ya taɓa zuwa sai ya samu wani malamin addinin musulunci a titin hospital wato asibitin koyarwa na zaria na abu zaria sai je ya same shi suna bin irin gado gado din suna bukata sai zo sami shi ce to ni so nake zantar da ni me ingancin addinin ka har ya kasance na fahimta abu ɗaya ke likita ne kun ce annabi isa dan Allah ne ko nan da kun kun ce shi kuma Allah ne sai ce to ai ku ne ku gane ka kai yanzu kawar baka magana da Hausa yanzu da Hausa ba kuna cewa dan kasuwa ba ko ba kuna cewa wani dan zariya ba ba kuna cewa dan barna ba ba kuna cewa dan sakkata ba to yanzu in kun ce dan kasuwa kuna nufin wanda kasuwa ta dauki juna biyu ta sai naƙuda ta haife ki to kuma mu idan mun ce dan Allah ba muna nufin kaza da kaza da kaza da kaza sai sai idan ko haka ne yanzu ne ma nake ganin ba zan yi riko da addinin ka ba domin in alaƙar haihuwar kasuwa da ɗanta shine alakar haihuwar annabi Isa da Allah to wannan sun muna da fito ga Allah kuma ba ku kyauta wa annabi Isa domin dan kasuwa yau idan ya je kasuwa bai tiriwa ba zai zo ya tsitsi ne mafi zazzage ta haka annabi Isa yake kun kanu da shi da wa dan <laughs> kasuwa ke shikenan ta duhi dallazi kada wallahi la yahdi al-qawm al-zalimin in ka bana sun daina baka hankali to dama kai ne baka karatu amma abin kunya ce wai wani kirista ne zai zo ya sami ka a gidanka musamman wanda suke zauna biyar ne wai ya zo ya baka bishara shi ne zai tallata maka addininsa shi ne zai tallata tun daga kasansa har samansa menene abin da zai faɗa maka wanda zai gaya maka wanda zai gamsar da kai shi ne aka faɗa masa a gamsar da shi kai ne kake da masallaci inda yau ayoyin da aka karanta ba su ne na jiya ba na jiya ba su ne na shekarar jiya ba shekara kusan ta shida kenan ko bakwai kenan ana ta yin tafsiri kuma ba a sake wani ta ayoyin ba su ne zai suke tafiya ko ba haka ba kullum kana jin ana wana ka amma a soki da ka ji sai dai yau a baka sabuwar waka gobe a baka sabuwar waka yau in waka sai ka sai dan koro mana ka zauna a gida ka ji wallahi ya fufa don coci iya waka ko ba haka ba waka kawai za a maka ba abin da zai raya maka zuciya sai waka sai labari shi yasa duk inda aka samu musulmai na karantar da addini to sai ka samu cewa akwai ci gaban addinin saboda am kirista na samun laɓoɓowa ne har su da cikin jama'a idan musulmi ba su karantar da addini mun taɓa zuwa wani yanki inda musulmi ke kokarin su je su yaɗa addinin musulunci su karantar an gina masallaci kafin mu je wajen kirista suka fara zuwa suka kirsantar da mutane a wajen suka gina kafin coci shi ke nufi aka fita a gida ɗaya a garin suka musulunta sai aka zo aka yi masallaci a kwanu gida sai aka samu malami kullum a zo a karantar da mata a karantar da yara kanana a karantar da magidanta a yi qur'ani a yi hadisi a yi fiqh su kuma kirista idan aka rufe coci ba a sake budewa ko ranar sati lahadi in an zo kuma sai a yi waka sai waɗansu rannan fadan su zo suka ce kai su fa irin abincin da ake yi na kullun kullun din nan wancan addini ya fi kusa da Allah kullum kana da alaka da Allah so biyar a yi ne ga sallar safi ga ta azhar ga ta la'asar ga ta magriba ga ta isha'i ko in kaga dama kai na a gida kuma ga wani abin karantawa mai matukar tasirin da idan ka karanta ka rike kuma ga shi yaran mu daban-daban amma duk mun yi tarayya kowa na iya haddacewa har yanzu kuma nan a coci din nan ba mu da yare ɗaya da ya mu amma su musulmai yare ɗaya zai iya kadaita su shine me larabcin da aka sokar da qur'ani akai amma ku kirka ba ku da yare ɗaya da ya ku yanzu kirkan arewa idan ka je kowane ta fada bai ita bai yi magana da turanci da a ku jahilan da ba ka jin turanci idan kuma ce zai yare ɗaya to zai samu yare wajen guda bakwai wanda ba sa jin wannan yaren sai ya zaɓi hausa sai yi da ita hausan kuma wani iri da <laughs> abu birki haka haka za ka suka ce mu mai ya zama muna san abin da zai kusantar da mu da Allah kullum kullum wallahi wannan fadan babu yanda yi da ya kinta sun yi makirci sai aka je aka sauke kunan dinki sai aka zubi a cikin soki ranar lahadi idan yi sabis sauran ranakun mako sai aka mai da shi ajin yaki da jahilci da koyi da ɗinki ayyata yaya za a yi gamsar da zuciyar dan adam suka ce yiwu ai muna da sana'o'i muna da noma mu abin da zai raya zuciyar muke nema babu in ba musulunci ba abin da zai raya ma zuciya fa hatta alaina qawlu rabbina inna la za'ikun fa aghwaynakum suka ce sai muka batar da ku inna kunna gawin lalle mu da mun kasance halakatu كانت فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون من جاء وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم Allah ke cewa fa innahum yawma idhin su a wannan rana mabiyan da kuma waɗanda suke shugabanni fil azabi mustarikun suna cikin azaba za su tarayya su duka walan yanfa'ukum yawma idh zalamtum annakum fil azabi mustarikun kina hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukrahum li ulahum ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون duk wannan na nuna tarayya su cikin azaba tsakanin shugabannin da kuma waɗanda aka ja kan ƙasa kuma suna ji suna gani fa innahum yawma idin fil azabi mustarikun inna kadhalika naf'alu bil mujrimin ubangiji ce lalle kamar haka ne muke zuwa ga waɗanda suke kafare wanda suka bijire mana innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun su sun kasance idan an ce da su ku ce la ilaha illallah ko ɗayan ta Allah wajen ibada ya takbiru sai su yi girman kai ba za su karɓi wannan gaskiyar ba wa yaquluna har sai kaji suna cewa a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun shi yanzu zamu kyale allolin mu li sha'irin kawai dan wani mawaki majnun mahaukaci ya zo yayi waka yayi haukansa haka suke tuhumar annabi da cewa yana da karancin tunani haka duk kafirai suke sai su dauka kai mai rike da musulunci kana da karancin tunani su sune ne wayayyu su ne yan birni sai Allah ce bal ba haka bane ba ja'a bil haqq lalle manzon Allah ya zo da gaskiya wa saddaqa al ne kuma ya gaskata dukkan manzannin da suka gabace shi abin da yazo da shi ne kira zuwa ga tauhidi ba shi ne ya fara zuwa da shi ba silsilar annabawa gaba daya kowa ya zo don ya kira zuwa ga tauhidi a kowane annabi ya kira ne zuwa ga kaɗai ta Allah shi kaɗai a kowane zamani wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa yajtanibu tagut fa minhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi ad-dalala fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu al-mukaththibin an gane ko da haka ko annabi da yazo ya gaskata dukkan manzanni innakum lazaiqul azab al-alim lalle yau ku za ku tantana azaba wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun

a ibadallahi al-mukhlasin sai fa bayan Allah al na waɗanda Allah ya zabe su ya arzuta su da tauhidi shine yadda da shi a matsayin na ilahu da gaskata annabawansa da tafiya kan koyarwar annabin zamanin su sune al-mukhlasin ulaika lahum rizqun ma'lum irin wannan suna da wani arziki sananne shine gidan aljanna sai ce wa muqramun bi jannatin قادمين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون rizqun ma'lum da aka ambata a baya shine fassarar su za ta biyo baya menene rizqun ma'lum fawakihu dangin kayan marmari daban-daban wa hum mukramun kuma su yan aljanna suna abin karramawa abin mutuntawa da girmamawa fi jannatin na'im suna cikin aljanna ta ni'ima ala sururin abisa waɗansu gadaje mutakabilin suna masu fuskantar juna wannan ya fuskanci wannan yana ya fuskanci wannan kowanne yana kan gadansa na sarauta yutafu alaihim daidai lokacin da suke zaune suna fuskantar juna yutafu alaihim ana tawafi akan su bi ka'asin wato da wani babban kofi min ma'in wanda yake cike da abin sha abin da ke cikin sa wato daga cikin wani mare mari na ruwa ne bai a lazzatin lisharibin a fari kalda da shi gwanin sha'awa lazzatin mai daɗin sha lisharibin wato da dukkan waɗanda suke masu sha wato ne giya ta gidan aljanna wanda Allah ya tanade ta ga bayinsa na gari irin wanda ta sha bamban da giyar duniya ta hanyoyi daban-daban kaɗan daga ciki lafiya gaulun idan sun sha ta babu maye tattare da ita wato ba gusar da hankali wala hum anha yuzifun sannan babu wato ainihin tangadi shi ne gushewar hankali wala hum anha yuzifun kuma ba za su zanto masu tangadi ba wala hum anha yuzifun kenan wato kan kogiyar gidan duniya idan aka sha ta gusar da hankali bayan haka kuma ta sa mutum tangadi sannan kuma ta sa mutum fitsarin kance wani lokaci ta sa mutum amai ga dai illoli masu tarin yawa nan a ciki ga kuma wani kai ta ɗori wannan duk shine abin da yake sakamako na gidan aljanna wato abin sha ɗinsa ba wanda yake mai busar da hankali bane ba ko mai sa tambaye bane ba sannan ba mai wari bane ba abu ne ban mai ban sha'awarsa sai Allah ce wa indahum qasiratu tawqihin كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون bugu da kare wa inda indahum qasiratut tarfi kuma suna da mata masu takaitaccen ido masu takaitaccen gani an ce musu qasiratut tarfi saboda sun takaita ganin su ko kallon su ga mazajensu su idan su baya ketare mazan su zuwa wani namijin daban qasiratut tarfi ne ayin lafazin ayin jam'i ne na kalmar aina idan an ce da mace aina wanda idan ta yake da girma sannan ko bakin yake kirin fari kuma fat wato kan karshen sha'awa kenan ko kuma adan yan mace kenan su ne inun wato duka matan aljanna haka idan su baya ketare mazajen su zuwa ga wani sannan kuma suna da yalwataccen ido ba ɗan ƙananan ido ba sannan kuma idan su farin zai zama mai fari baki ciki kuma zai zama bari mai baki ba wata ba gidan duniya ka ganta da ido ko na a makamancin haka ka annahunna baydun maknun idan ka ga su matan gidan aljanna ka annahunna baydun kai ka ce su wato kwai ne maknun wanda aka kare su. galibi laraba sukan siffanta mace da kwai saboda farin kwai ba fari ne fat ba fari ne mai sirkin ruwan ɗorowa to wannan farin ya fi burgewa sama da farin da yake kan haka ba tare da sirkin komai ba to shi yasa ake siffanta su da wannan baidun wato farare ne su amma mai sirkin ruwan ɗorowa makamun ga su kuma tsararru ne kangaggu ne lam sun insun mu wala ja wannan shine abin da Allah zai nemi aljanna da shi kenan jalajin fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun sai sashin su ya fuskanci sashi suna masu tattaunawa da juna cikin tattaunawa su ne suke cewa قائل منهم إني كان قليل يقول أئنك لمن المصدقين الذكير أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون da قائل منهم sai wani mai magana cikin yan aljanna ana cikin tattaunawa da hira sai ka ji ya ce inni kana li karim ni da ina da wani aboki a gidan duniya yaqulu abokin nan ba akan tafarkin shirya yake ba har ma yana cewa da ni a innaka lamin almusaddiqin yanzu kai magana cikin wanda suke gaskata abin da ake faɗa cewa wayan nan mutu za a dawo cewa ko ta ko aljanna yanzu ka kaza gaskiya ni qur'ani hadisi yanzu kai magana cikin irin wanda aka shakar su aka tumokar da tunanin su a idan mutuna wa kunna turaban yanzu bayan mun mutu mun zama to kasa wa izaman mun zama to kasusuwa a inna la madinun shi yanzu za a tashi ba a yi mana hisabi kuma gobe kiyama قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين kala sai ya ce da yan uwansa wato shi wannan mai maganar bayan ya ba su labarin abokinsa sai ya ce da yan uwansa yan gidan aljanna al antum mustali'un shin kuna so mu leka mu za ku iya lekawa saboda yan gidan aljanna ana ba su dama a waɗansu lokuta su hararo abin da ke cikin wuta don su ga irin azabar da ake wa yan wuta su ga su kuma irin ni'imar da Allah ya musu kamar sun ce ya min ya sai shi ya fara lekawa don tunda abokinsa yake so ya nuna musu fattala sai ya leka fara'ahu sai ya hango wannan aboki nashi fi sawa'il jahim yana cikin tsakiyar wutar jahi qala sai ce tallahi in kitta la turfi wallahi saura irin da ka halakar da ka so ka rufe ni in bi kan irin abin da kake kai na bata walaulani la rabbi ba dan ni'imar ubangiji da yayin ba daga manka kartinsa har na karɓi addini na yarko da shi da kuntu min al-muhdarin da ina cikin waɗanda za a halarto da su a nan cikin azaba yau afama nahnu bi afama nahnu bi mayyitin illa mawtatan al-ula wa ma nahnu inna hadha lahu al-fawz al بمثل هذا فليعمل العامل Afa ma na mutu mai yakin sun yanzu ba mu zanto masu mutuwa ba ma'ana ai mun mutu gashi kuma Allah ya tashi farfado da mu a nan gaba kuma babu wata mutuwa din nan illa mota tana al'ula in banda da wacce mutuwa ta farko babu ta a nan gaba wa ma na mutu mai azabin ko mu kuma za a yi mana azaba ba mu wanda muka dace da gidan aljanna kamar yana faɗa masa kenan to kuma ubangiji dai ya san ya zai dauki sakon wannan sautin nashi kisarwa da wancan yana cikin wuta za a jiyar da shi dan a kunyatar da shi dan wato wannan ya kare zama masa wata azaba doriya kan azabar da yake ciki Allah ya tsare inna hadha la huwa al-fawz azim dace lalle wannan shine rabo wanda yake mai girman gaske li yusli hadha falyamal al-amilun lalle domin irin wannan abu da aka ambata na rabon gidan aljanna ya kamata masu aiki fa su yi aiki to waɗansu malamai suka ce daga inna hadha lahu al-fawz al-azim limisl hadha falyamal al-amilun zuwa abin da zai biyo baya duk bayani ne daga bakin ubangiji da Allah zai ci gaba da yin bayani wadansu suka ce a'a duk ina cikin cikon maganar wancan mutum inna hadha lahu al-fawz al-azim limisl hadha falyamal al-amilun anan ne maganar su suke kare to daga nan sai abu hadhalika khayrun nuzulan am shajaratu zaqqum عاقبة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين Ubangiji sai a zalika khairul nuzulan shin wannan shine masauki wanda yake mafifici am shajaratu zakum ko kuma itaciyar nan ta zakum wadda suke cikin wuta idan baki san zakuwan ba innaha shajaratun lalle ita wata itaciya ce takhruju innaha fitnatan inna ja'alnaha fitnatan lil-zalimin lalle mun sanya ita wannan itaciya ta zakuwan ta zanto fitina lil-zalimin wato ga azzalimai innaha shajaratun takhruju fi asl al-jahim lalle ita wata itaciya ce da take fitowa daga tsakiyar wuta tal'uha ya'anta ka annahu rubusu siyabi kamar kan aljanu wata da wani kana gani ba mu fata ya gani fa innahum la'akiluna minha kuma su daga cikin ta za su ci fa ma duquna minha al-butun har kuma su suka cikin su a wato tattare da ita kenan wannan wannan yana wannan yana bukatar karin bayani dan akwai alaka da aya da ke cikin suratul isra'i wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fikratan lin-nasi wash-shajaratal mal'unata fil qur'an wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira kullu alaka tsakanin wannan aya da can ba zai yi ba halin yanzu sai dai Allah ya kai mutum gobe abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu dada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya bi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi har mu ansa abinda Allah ya kaddara za mu ansa na daga abinda ya ta ko yana cewa wanda ya rabu da jama'a wai an ce duk wanda ya sabawa amiyar dinsa idan ya mutu zai mutu mutuwar jahiliya hadisi ne cikin bukari ko muslim na fito ta cikin muslim dan na manta ruwa dai amma abin da nake tabbata kan hadisi ne ingantacce cewa dukkan wanda ya rabu da shugabansa idan ya mutu ya yi mutuwar jahiliya dukkan wanda ya saba wa amir dinsa ya mutu ba karkashin amir ba idan ya mutu ya yi mutuwar jahiliya wannan hadisi ne sai to sai dai wane ne amir din da ake nufi da wannan hadisi abin amir din da ake nufi a nan wurin da wannan hadisi shine amir din da ya zama shugaba na musulunci wanda yake da ikon kafa kotuna na musulunci wanda yake da iko kan yan sanda wanda yake da iko kan sojoji ta musulunci to irin wannan shugaban wajibi ne mutum ya masa da wanda kun ya saba wannan shugaban to idan ya mutu zai mutuwar jahiliya ma'ana an yi tawaye abinda zane wannan bayanin dan waɗansu suna kawo wannan hadisin su karanta shi su ce shugaba har su hukunta dukkan wanda ya saba wa shugaban kungiya ma shi ma ya mutuwar jahiliya to wannan kuma yanki ne mutum ya fito wannan maganar dan ka saba wa shugaban kungiya yau ai shugaban kungiya ba shine amir ba domin kai da shi gaba ɗaya kuna karkashin gwamnan jihar kuna karkashin shugaban kasar da zaran gwamnan jihar ku ya ba da doka da kai da shugaban kungiya duk ta lizince ku in shugaban kasa ya ba da doka ta ba ta kai da shi ta shafe ka ga bai zama amir ba kenan shi wannan gudanar da harkar kungiya ta addini ana yi ne akan at-ta'awun al birri wa taqwa idan mutane suka ce za su yi aikin alkhairi to sun su tsoron Allah kuma a samu shugabanci din amma kawai dan da gawa na sai na fasa kungiyar ba na yi sai na fita daga musulunci ko in na mutu na mutu da jahiliya dan na saba shugaban kungiya wannan jahilci ko alama wannan hadisin baya da alaka da shugabannin kungiyoyi ya kamata mutane su rike wannan dan duk yan kungiya galibi suna kasa wuce da wannan kuma idan aka ce mutum ya mutu jahiliya sai suka kara wato ya kafirka kaga wannan kuma kuskuren fahimtar ke dan hadisin baya nufin cewa ka kafirka dan kai wa shugaba ta waye bayan sun ka zama kafiri dan al-bugat ga hukuncin sa na cikin alqur'ani an ce ayyaki al-bugat ko ba haka ba wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu fa atluhu bainahuma fa in bagat ihdahuma alla ukhra fa qatil allati tabghi yan tawaye ya suna al-bugat an ce ayyake su har sai sun dawo karkashin shugabanci guda daya to wannan ya kasu da aka ce akai shin dan sun zama kafirai ko dan a dawo cikin tsari dan a dawo cikin tsari abin da yasa aka ce ba su zama kafirai ba in an kashe su za a yi musu sallah kuma za a je a binne su a makabartar musulmi amma wannan kisan ladabtarwa ne dan kar nan gaba wani ya kare ta waye wancan yawa shugaban musulunci ta waye wancan yawa halifa ta waye wancan yawa halifa ta waye har a zo gaba ɗaya mutane su tarwatsi amma ba dan sunan zama kafirai ba kuma ba a kama su a matsayin bayi in suka ba da kansu suka yi saranda sai a tsare su kenan sun dawo karkashin da'a kenan amma ba a mai ce su bayi kowa ya san wannan a cikin abin dan sunan su ne dan Allah ce wani ta ne sai ce me minal mu'minina sai da wanda suke yakan da wanda suka yaki juna duk ne musulmi to sai ne doke ka ta waye ka zama kafiri ko halifa kai wata waye ka zama kafiri ba amma an halatta masa yake ka dan a samu tsari a samu gwamnati aka sa ba a san a samu gwamnatoci da yawa saboda haka ya kamata yan kungiya da suke karanta wannan hadisin su tsoron Allah su duba da hadisi yake nufi da cewa wanda ya saba wa shugaba idan ya mutu ya da jahiliya da jahiliya da yake nufi ba wai kafirta ba a'a ya mutu a mutuwa da mutanen jahiliya dan mutanen jahiliya ba su da shugaba shi ma ya mutu bai da shugaba shi ne kawai amma ba ya kafirta bane ba sabo yayi ya mutu bai da shugaba shi musulmi ya kamata ya mutu yana da me shugaba to shi sai mutu bai da shugaba yana nan a musulmi amma ya mutu bai da shugaba kaga ya mutuwa irin mutanen jahiliya da su suke mutuwa ba su da shugaba ina abin da wannan hadisi ke nufi ta mace ce wadda take bazawara sai ta ce wai ta sadaukar da kanta ga wani shin ya halatta a ta ba ba da sadakar mace dole a biya ta sadaki sadakin nan ko kudi ne ko kuma zai karantar da ita addini ne shi mutum ko kuma wani abu ne daban dole dai ya cikin akwai sadaki khususiyar annabi ce idan mace ta ba da kanta ya karba ko da ba sadaki sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ke ta ga an ce wani hadisi ya ce duk wanda ya ce da mutum yi shiru alhali limami na hudubar juma'a to wannan mutumin ba ya da juma'a to wannan ana nufin wanda yake cikin masallaci ko har wanda yake kan titin zuwa masallaci wanda yake kan hanya wannan hadisi bai shafe shi ba sai wanda yake jin hudubar liman a masallaci da an umarci shi yi shiru dukkan wanda ya surutu kai ko da mai surutu kace da shi yi shiru alhali limam na hudubar juma'a to baka da juma'a sai dai a baka ladan sallah azhar haka manzo Allah ya nuna cikin hadisi da haka abu ne mai matakar abin da in ka zo masallaci ka daga jawo yin mata mata yara nan cikin fada a nan gudun ka zo su juma'ar ka azhar kawai za ka yi azhar kake da ita ba za a ta da juma'a ba in dai limin na cikin hudu ba wannan ayoyin guda biyu wacce su ta karshen sauka al-yawma akmaltu lakum dinakum da kuma wata ku yawman turja'una fihi ila Allah zance mafi inganci wata ku yawman turja'una fihi ila Allah ita ce karshen sauka mutlaqan cikin Qur'ani bayan ka ba wata aya da sauka na ji kayan bayani kan cewa ba za a ci abincin kirsimeti ba amma kuma ka manta da cewa akwai hadisin Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an zo an tambayi su cewa waɗansu mutane suna kawo mana nama amma ba sani ba ko sun ambaci sunan Allah ko ba su ambata ba sai manzon Allah ce to ku yi bismillah ku ku ci wani nama ya kawo musu kirsimeti kaga wannan hadisi bai shafa abin da muke magana har gobe mun faɗa ba za a siyan don kirsu mutu ba ko kuma wannan hadisi bai shafa wannan abin da muke magana Aisha tana magana mutane sun kawo mana nama amma ba mu da tabbas sun ambaci sunan Allah ko ba su ambata wannan nama ne generally ba ta ce yankan kirsu mutu ba yan yankan kirsu mutu kuma daban to ya za ka hada shi da wannan yace baya da kuma akwai hadisi na Abu Darda wanda Tabarani ya rawaito ya ce mun tambaye abu firda cewa naman da aka yanka a coci don wani biki ko wani bukata shin za mu ci sai ce ai Allah ya ce wa sahabul ladina utul kitaba illa lakum wa sahabukum illal lakum wannan kana magana abu darda fatawa ce ta sahabi hadisi ne bai kufi ba annabi ne ce ba kaga ba hujja bane ba kaulin sahabi ba hujja bane ka duba usul biki inda kaulin sahabi ke zama hujja idan ya ambaci sababin nuzul ko idan yace lokacin annabi mun kasance muna ba da fatawa da kaza to kenan annabi ya sani bai hana su ba amma in kawai ya faɗa abu ba tare da ya danganta su lokacin annabi ba sabon nuzul ba istihadin su ne istihadin su kuma baya cikin adillatu tajribiyya duk malamu malamin usul fiqh duniya sun san wannan ba ka maganar sahabi ko tabi ka kafa hujja da ita amma in ijma'in sahabbai ne to wannan ya zama hujja in fassara wata aya ko fassara hadisi ana tsammanin fassara ta tattaka amma ijtihadin sa kan wata matsala halacci ko haramci wanda ba nufi kai wannan ijtihadi ne na kowane irin mutum a iya karba a iya jefa kuma yanzu wannan ni ina kalubalantar ka ina sanadin cewa wannan ya inganta abu da iya faɗa je ka duba sanadin ba ka tana cikin dabarani ba muna jira wannan yace watanni guda biyu an ce ba ta tawaya shine watan layya a watan idi da kuma watan zulhijja wannan yana cikin bukari hadisi ne sahihi manzo Allah ce shahara idil la yanqusani shine watan ramadan da watan zulhijja abinda ake nufi da la yanqusani shine wato ladan su baya tawayuwa ma'ana ramadan ko yayi 30 ko yayi 29 lada dai za a baka na ka azuntuwar dan a wani gari an yi talatin kai a garin ku an yi ashirin da tara ba a cewa masu talatin za a ba su lada talatin ko a ba ku lada ashirin da tara ko alama dukkan ku za ku yi na kun azinci ramadana shi ne ma'ana layin kusa ne bi ma'ana hatta launa kasa shaharu layan kusul ajaru kun gane ku ko da wata ya samu ni kusani eh, lada zai samu ni kusani ai ba ka kawo ni kusanin ba ubangiji ne kawo ni kusanin sai to yi maka lada inna allaha la yudhi'u ajra man ahsana amana shine abin da ake nufi ka duba fatul bari sahih bukhari za ka karin bayani wannan yake cewa ya tsinci akuya sai yake wuce ta a gidansa a gidansa har ta girma sai ya'ya to yaya abin yake a musulunci ta zama tata in dai tsintuwa ce ta gaske a daji ba a daji a daji idan mutum ya ga akuya a dajin Allah ita kadai babu mai kiwo dajin da ta iya yiwa ma akwai namun daji a wurin an bai annabi na ga akuya a dajin Allah inda babu kowa ta iya sai manzo Allah ce to ko kai ko ka karba ko ka dauka ko kuma baka dauka ba ne zo samu ko kuma in duk kun ji dauka ku zaka ci saboda haka sai ya halatta mutum yi ya dauka aka ce to kun ta tsaya ku yi ba daji su na ka da shi wanda abincin sarakwana a tiri yana cikin sai na ruwan ka da shi kyale shi ya ce gararan ka samu shi ya zo kama amma wancan ba ta da abincin da shi yasa in baka dauka ba ne zai dauka in wani bai dauka ba kuma bulala ta ne ka kun kuma ko ina gura za ta gaishe kun gane ko wannan kuma yace menene a fasarar man nazala min alqur'ani ma huwa sifa'un abinda aya take nufi ana saukar abinda yake mai warkaswa cikin alqur'ani warkaswa ta zukata dan yace ya ayyuhan nasu qad ja'akum maw'izatun min rabbikum kuma shifa'un lima su sudur warkar wa zukata sannan ta iya yiwa warkaswa ta dangane in ya zanto karantawa ne a tofa a ruwa a sha ko karantawa a tofa a hannu a shafa a ciki kamar yadda annabi na karanta kula kul huwallahu kula uzu birbil falq kula uzu birbil nas kuma Allah ya warkar da shi duk wanne ya shiga amma a rubuta a sha ko a laya to kuma wannan babu hujja kai wannan yake cewa menene ingancin wannan littafin littafin asarimul battar littafin asarimul battar littafin ne ke magana kan yadda za ka yi rukuya a shari'anci da haka littafin ne mai kyau ya kunshi ayoyi ya sai kunshi hadisai ingantattu ya su kuma wajen wadansu ijtihada na malamai cikin ijtihadi a iya daidai a iya kuma kuskure dan an dace da daidai lada biyu an yi kuskure lada daya amma dai abin da ke cikin sa mafi rinjaye duk daidai ne tsarin rubutar ni ma ina da shi wannan take cewa akwai waɗansu fasikan malamai da ake samu a jami'o'i ko kuma higher institutes na gwamnati wanda idan ɗaliba tana karatu ba za a ba ta jaraba ba har sai ta bayar da kanta wani irin kira ko faɗakarwa ya kamata malami ya game da wannan alal hakika samuwar wannan a cikin jama'a ba karamin illa bane ba duk malami da a jami'a ko higher institutes ta gwamnati da zai amfani da wannan dama don ya rinka lalata 'yan mata wani lokacin har ya fasikanci da matan aure to wannan ba karamin la'anannun mutane bane ba muna tsoratar da su Allah su tsoron Allah su daina kuma ya ba duka ta aka za ta zama ɗaya ba malamai waɗanda suke su ba wannan ne ɗabi'a su ba ya kamata su fitar da wannan balagurbin daga cikin su su nuna masa kiyayya dan zai bata musu sana'a kuma ya kamata a ce mu sun dauki mataki a kai duk inda aka samu bayan kansala musulmi ya kamata ya dauki mataki a kai kuma su yan mata waɗanda suke irin wannan in dai za a samu masu kishin musulunci duk wadda aka yi mata irin wannan ko malami ce zai kayar da ita shi ke ta samu sauran yan uwanta yan mata da suke da irin waɗannan matsalolin su haɗa kungiya su biyar ko goma ko talatin ko hamsin su je ofishin ba su san sala su kai kuka su faɗa masa ko su fara da irin department ɗinsu ko din na faculty ɗin su su kai tsara su bayar kuma a rubuce malam wane mai koyar da sabbir kaza ga irin abin da ke wa mata shin wannan yana cikin ka'idar jami'a shi jami'a ta halatta a yi wa ya mace musulma wannan cin mutunci su bayar a rubuce duk da bai hudu fatin da kuka ba shi wannan a rubuce kuma ku bayar da kofi zuwa ga din ku bayar da kofi zuwa ga da kansala kafin ku je wurin da kansala kenan ya sani dan abin muku gadon ku a fara abin daga department idan an biya muku bukatun ku in an yi sai ku je wajen da kansala idan an yi daga nan gurin kun ga kuna da dama ku kira waɗanda jarida ku tona irin wannan malaman asiri kuma duk ku bi malaman juma'a garin nan ku faɗa musu cewa duk inda aka yi sallah irin wannan malama a tsine musu albarka dan wannan lalata tarbiyyar yara ne duk mai mutunci bai kamata ya zo tursa ta ɗaro ne ce sai ya fasa kanki da ita ba duk mai mutunci mutum ne mutunci yake shi ba zai daina zina ba manzo Allah ce kana so a yi da mahaifiyarka yace a kana so a yi da yarka yace a kana so a yi da kanwarka yace a yarka kanwar ma yace duk ba na so yace to haka duk wanda zaka yi zina da yar wata ce ko uwar wani ce ko kanwar wani ce ko yar wani ce yadda baka so haka duk su ma baka so da ke kuma ya kamata iyaye su yi wa su kadu akan wannan da ka samu kungiyar iyaye su ma su yi group su yi su samu su kansila ko in wata haya su ce su yi su samu shugaban makarantar su tsaya a yi da gefe duk malamin da yake wannan cin mutuncin a fitar da shi ya zama bara gurbi cikin mutane amma wannan ai wulakanci ne ko alama bai dace ba sai musulmi ya zama cikin wannan shi yasa ilimi ya kare a wajen muna ji muna ganin yan kudancin kasar nan sun kere ma ilimin boko kuma suna wulakanta mu suna cin mutuncin mu gashi kuma mu malaman mu wadansu idan an zo ga abin da suke wa mata wani kuma in namiji ne zai tursasa wa ɗan kamar ba ka da risala ba ka san ma me yasa kake koyarwa ba kuma su malama kamar yadda na faɗa malaman da ba wanda ce da su ba ya kamata su ɗauki mataki akan waɗannan malaman da ce dan ba su ba sai su fata musu sana'a zama da madaukin kanwa sai ga maka me da an ce malamin jami'a sai ga ana maka wani kallo biyu gashi nan wanda yake hana yan mata sun jarabawa dan ga wani bara gurbi a cikin ya kamata su dauki mataki akan wannan Allah ya kare mu sai Allah ya kare mu da cikin